أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعم. أولئك أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نصرفها للناس لعلهم يتفكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya marasa iyaka da ƙarshe sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halitta mu mutane ya yi mu musulmai masu imani ya kaddarta mana haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu bilali bin da ke nan garin kusa a wannan unguwa unguwa ta yau yammacin shi daga watan ramadan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi da shi daga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar in ya inganta har yanzu muna karatu a wannan tura mai albarka tura hud a jiya mun kwararo tarihin annabi nuhu mun kai yadda annabi nuhu Allah ya umarce ta da shiga jirgin ruwa tare da waɗanda suka yi imani da shi sun shiga ya hangi ɗansa a jiya da nake fassara wannan aya wurin wana da nufa ni banahu wa kana fi ma'adilin sun nake ɗan yana kan dutse wannan kuskure ne tunanina bai kai wannan sai hankali na shi koma zuwa wa menene wa ha menene kaljibal maujin kaljibal aya ta gaba da take maganan yadda suke tafiya a na ruwa ma'ajirin a nan ba yana nufin dutse ba ne bal yana nufin a shi ɗan ya bi mana ba shi tare da baban shi ga su da jama'anta waɗanda suka yi imani da shi tare da iyalanta wa kana fi ma'ajilin shi ya kasance munfaridan a gefe sannan sai annabi nuhu ya kira shi ba ma'anan wa kana fi ma'ajilin yana kan dutse ba Allah madaukakin sarki ya dace da mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da biyu fadin Allah ta'awi ila jabalin ya'simuni min al قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين kafin mu karanta ayoyi guda biyu na gaba daga inda muka fara jiya wa uhiya ila nuhin ko tun shekarun jiya ina ga annahu lan yu'mina min qaumik har zuwa inda muka tsaya yanzu akwai darussa akalla guda uku masu muhimmanci da ya kamata mu lura da su darasi na farko ayoyin da muka karanta suna nuna mana al'adan masu kafirci mushrikai da duk wanda babu imani tare da su shine yin istihza'i bi ma'ana izgilanci ga masu bin Allah musamman masu wa'azi abu na biyu bi ma'ana in dai kai ne wa'azi ko za ka gani ka ce a ana yi ka ce a bari ko kai za ka rike addini to ka'ida ne sai ta yi haƙuri da ne da izgilancin masu izgilanci abu na biyu sunnan Allah ce a bayan ƙasa kaɗan ne masu yin imani na gaskiya qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun wa ma wa ma menene illa ulul albab wa ma ya ya'qiluha illa alalimun haka za ku gani a cikin alkur'ani to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin kaɗan masu imani abu na uku babu wani tsira sai in ka koma zuwa ga Allah la malja min Allah illa ilai ina fata muna fahimta waɗannan su ne a takaice Allah ramma aya na arba'in da kudu ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء نعم وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقول الظالمين الله madaukakin سنسركي bayan ya yi wa sama umarni ta bude ruwa ya zubo ya yi wa ƙasa umarni ta bukulo da ruwa ko wa na al'arta uyunan faltakon ma'u ala amarin ƙarfi ko kamar da Allah ya fada a cikin suratul kamar to sama ta yi amar ruwa ƙasa ta bubbugo ta bulbulo da ruwa iya son ranta gwargwaron irin umarnin da Allah ya mata duniya ta cike da ruwa allah maɗaukacin sarki ya gama hallakar da duk waɗanda suka yi kafirci suka doge akan kafirci suka yi rinaji allah ya hallakar da su sai allah ya ce wa ƙila ya abu bala'i ma'aiki sai allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙasa bayan ruwan tsufa da ta mamaye duniya duk wanda ake so ya mutu ya mutu ya ke ƙasa ishrabi ma alayki min ma'in rukan to haɗiɗe ruwan da kika fito da shi daga sama daga cikin ki haɗiɗe ruwan yanzu ba a buƙatar duniya kuma ta zama a cikin ruwa ki haɗe ruwan da aka miki umarni ki bulbulo da ita wa ya tama'u aqli'i ke sama kame rike ruwan zubar da ruwan haka ya ita sai ta tsaya dama wa ya ba ta umarni to yanzu ya ce a daina za ta ci gaba Allah ya ce wa ya sama'u aquli bi ma'ana amsiki ki rike ruwanki wala tursili kada ki sako daga yanzu ya isa haka Allah ce wa qubiyal amr mun hukunta al'amari na halakar da kafirai waɗanda suka doge kan kan kafircinsu kuma muka tsiratar da muminai a cikin mai a safina sai Allah ce wata wata alal judi sai wannan jirgin ruwan ta daidaitu ta tsaya akan wani dutse da ake kiransa dutsen judi Allah madaukakin sarki ce wa bu'dan wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin Allah madaukakin sarki ce halaka ta tabbata ga waɗanda suka kasance azzalimai masu dogewa a kan kafirci ga irin su da Allah madaukakin sarki yake yi musu Allah madaukakin sarki a wannan aya yana ƙara tabbatar mana da ikonsa da ƙudurarsa da isarsa idan ba mu manta ba a jiya mun karanta ayoyin da Allah ya nuna mana daga ina ruwan ta fara fitowa ko daga ƙarƙashin wuta suna cikin soya abin da za su ci na gurasa daga inda murhun yake daga nan wutan ya fara fitowa kaga ai ba za a yi tunanin wuta ne mai ruwa ne mai dadewa ba ko duk wanda ya san inda kula yake misali ni dai na taba gani ko na taba gani ko na fi ganinsa a wuraren jos za ka ga kawai ko jikin gini ko tsakiyar gida watakila dama yawanci a kan dutse ake ginin za ka kawai wuri ya bude ruwa na fitowa kamar ni wata a makaranta ba mu da rijiya ba mu da banku, amma muna da bula kai kala uku ɗalibai sun kai biyar amma ba a taɓa tashi wani rana an ce ruwa bai ta ba a makaranta kuma in za ku yi layi ku ta ɗibawa ku ta ba zai ƙare ba in kuka daina ko ka kama hanya kuka tafi makaranta ko ba za ku zo ku ga ruwan yana malala ya cika ko ina ba kawa ke wannan to Allah yake yanzu dama Allah ne yake ruwa ƙasa ta buɗe ta fito da ruwa sama ta yanko ruwa yanzu an gama halakar da kowa sai Allah ke ruwan ta tsaya kuma ta tsaya dama jirgin tana tafiya ne da da ikon Allah ko majareha bismillah majareha wa murtaha kuma Allah a suratul mu'minun ya ba su umarni yace me yake da suna fa idan tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki go fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi al-zalimin sai ce me wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan kuma ku ce a muku matauki ne albarka to yanzu shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wattawat ala aljudi sai muka tsayar da ita akan dutsen judi sannan muka ce halaka ta tabbata ga waɗanda ba suka kasance masu zaluntar kansu Allah ka sa ba mu a ciki Allah madaukakin sarki ya tsiratar da masu imani annabi nuhu ya kira ɗansa ɗan ya ƙi zuwa yanzu hankali ya dawo jiki an samu wurin sauka kuma allah madaukakin sarki tunda ya ce su roƙe su ya musu matauki mai albarka kun ga allah ba zai sauke su a wurin da bai da albarka ba hankali ya dawo jiki hali irin na ɗa da uba sai annabi nuhu ya ɗaga kai ya ce ya أبنجد ubangijin ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي نعم وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك نعم إنه عمل غير صالح نعم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ قال رب إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي به قال رب إني أعوذ بك أن أسألك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين بارك الله فيك الله يكفيك ونادى نوح ربه sai annabi nuhu ya daga hannun sama ya kira ubangijinsa yana neman taimakonsa yana neman agajinsa ya ce ya rabu ya ubangiji inna bani min ahli ya ubangiji lallai ɗana yana cikin iyalayya wanda kai kuma kamun alkawarin cewa za ka tsiratar da iyalaina da kuma waɗanda suka yi imani da ni to ya allah ɗana na cikin iyalaina kuma ga ya halaka wa inna wa'daka alhaq kuma ya Allah na yadda alƙawarin ka fa gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kuma lallai kai <clears throat> baka saba alƙawari kuma kai ne wanda ka kowa adalci wurin hukunci kuma ka fi mu sanin me kake kai gwani ne wurin yin hukunci ya Allah amma kuma ɗana na cikin iyalaina amma Allah zaki yana cikin halafu sai Allah madaukakin sarki ya ce ya nuhu innahu da min ya kai nuhu wannan ɗan nata, ba shi cikin iyalanta. Ɗan nan da ka tambaye ni a kai na yi ya kamata in tseratar da shi amma ya kasance cikin halakakku na halaka shi kuma ka yadda alkawari na gaskiya ne to ina gaya maka cewa wannan dan ba shi cikin ahlinka innahu amalun ghayru salih saboda ayyukanka ba na gargari ne ba kafiri ne yana aikata kafirci sai Allah ya ce masa fala tasalli ma laysa laka bihi kada ka tambaye ni daga yau saboda wannan tambayan da kai ba kai ya kamata kai ba irin ka ya kamata su muke irin wannan tambayan ba Allah na yi mata mai wa'azi kai annajin Allah ne kai manzo ne kuma a maganganunka ka ce wa inna wa'dil haqq alƙawari na gaskiya ne kuma ka ce na fi kowa iya adalci wurin hukunci to ya kamata ka mika wuya ne in wani wanda ba kai bayan wannan tambayan ya yi, amma kai in inni a'iduka an takuna min al-jahili ina maka wa'azi kacce zamanto cikin waɗanda suke aiki da jahilci saboda kai ba ka a cikin wanda ya kamata ne su yi mun irin wannan tambaya ka zo kana tambaya na cikin abin da ya taɓa alkawarina a waɗannan ayoyi guda biyu kafin mu je ga magana Allah mu ce annabi Nuhu nan da nan kakan annabin Allah ne ya ce, rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ya ubangiji na tuba ka yace mu ina neman tsari ka tsare ni daga ƙara maka tambaya akan abin da ba ni da ilimi a kai ya Allah wa illa tafsirni idan ku baka gafarta mun ba wa tarhamni kuma baka ji kaina ba ka tausaya mun akum min al zan kasance cikin hasarar annabi nuh annabin Allah ne kuma manzo ne na Allah balma ma shi ne manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya turo shi duniya amma an wayi gari da da ya haifa duk da akwai sabani na malamai wasu suna cewa ba ɗan shi ba ne ai matarsa ce ta je ta yi zina ta haifa mai dan a gidan to wannan dan dan matan annabi nuhu ne ba dan annabi nuhu ba ne amma ai allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka da ya baiwa annabinsa zaɓaɓɓe cikin annabawa ulul azmi minar rusul a ce matarsa ta ce shi ya sa al'amarin na na aisha abin mai ƙarfi ya yi girma a wurin Allah ya ce innan lalzi na ja'u bil iske usbatun minku la ta tabu sharron lakun balhuwa khairun lakun li kullum ri'in minhum maktata ba min al'isi wallazi ta walla kibarahu minhum lahu azabun azim har inda Allah ya ce ita la kaunahu bi alfinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم sai Allah ce wa tahsabunahu hayyinan kuna daukan maganan na wasa abun kaman ba komai to ku saurara wa huwa indallahi azim a wurin Allah yana da girma Abdullahi ibn Abbas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito daga wurin sai cewa sarki ya tabbata da Allah da din koya aurawa ko ya kaddarta matan annabi nuhu ta zama fasika mazanaciya za ta iya zama kafira wannan wani abu ne daban kuma ko a cikin kafiran akwai kamammu ko babu Ke sa idan ma Allah da ya halitta mana auren ahlal kitab sai ta ne ka auri kamammiya wacce ba mazanaciya ba ayoyi da dama a cikin alkur'ani musamman suratul ma'ida da suratul nisa da Allah ya halatta mana abincin ko alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum wal muhsanatu min alladhina utul kitaba wal muhsanatu min alladhina amaa atakaice dai abinda Allah ke nufi yana nufi ya halatta mana auren al-muhsanat mu. masu kamun kai waɗanda ba ta ba daga cikin ahalar kitab ba babin halittin auren zuwa ahalar kitabi na nan har yanzu ko babu ake magana ba bi ma'ana ana samun mutum ya zama kamamme ko da bai yi imani ga Allah ba cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai kana ji akwai waɗanda duk da an yi jahiliya fi amma ba su taɓa shan giya ba ko babu akwai akwai wanda bai taba zina ba ko babu akwai duk da irin rayuwar da ake ciki amma akwai kamammu masu kamun kai wanda ba ruwansu da irin wannan harka ka Usman bin Affan da sauransu ina fata an gane kuma da ba ɗansa ba ne ba zai mata irin kiran da ya mata ba ai Allah yake wana da nuhun rabba menene wana da nuhun ibnahu wa kana fi ma'ajilin ya bunai ya bunai kuma nan yace bani min ahli ya Allah ni dana yana cikin iyalina Gewa daga cikin malaman tafsiri suka ce ɗansa ne wannan waɗanda suke cewa ba ɗansa ba ne ɗan zina ne wannan ne. Allah maɗaukacin sarki ya dace akwai darasi babba ayoyin nan suna nuna mana dangantaka ba shi da amfani idan baka ji Allah ba ɗane ne ga annabi Nuhu, a cikin suratul ah, tahrim Allah ya ce mana daraba Allahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina Allah ma sai da tabbatar da salihai fa qanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a at-taqin Allah yake ka ba su labari akwai bayinmu guda biyu Allah ce kanata matayen bayinmu guda biyu salihai mutanen kirki imra'ata nuhin wa imra'ata lut matan annabi nuhu da matan annabi lut sun kasance a ƙarƙashin bayina na gari guda biyu amma suka haince su sai Allah ya ce muhallin shahidin kenan falan yubniya anhuma min Allah shay'a zaman su tare da mutanen kirki da zaman su karkashin su su kasance matayen su na aure bai amfana musu komai ba auren Allah saboda ba su yi imani ba ba su zama mutanen kirki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa na Fatima ƴarsa ita da annabi yace Fatima daga jikin ce duk abin da ke sa ta farin ciki yana sa shi farin ciki duk abin da ya bakanta mata rai yana bakanta miki rai amma yake mafafi ma salirin maki tambaye ni duk abin da kike so a nan duniya ba ki amma in mun je gobe kiyama kika je wa Allah ba ki da imani ba abin da zan iya miki gaban Allah amma abin mamaki da kai. wai sai a ce maka ka yi abin da ka ga dama za a sa ka a aljihu a Smogilin din ta zuwa aljanna ko a duniya Smogilin abin alheri ne Don Allah Smogilin barna ne ko ba barna ba Sai nan ana gaya maka har filin kiyama ma za a yi wa Allah barna da kai kuma ka yadda wai a tace ka a zuba ka aljihu a yi ta zagayawa ana ta firif da ku a zuba ko aljihu a kai ku aljanna a zuba sai ka ana zuba ku a shagon sai kace ana kwace kayan provision ana shiga da su shago sai an gama smuggling ku sai ya dawo sai ce a ah, kai kuma me ka tsaya yi har ba har yanzu baka shiga aljanna ba wai sai ji kunya sai zaga sai je sai shiga aljanna in Allah kuma wai ka da. shekarun jiya jiya nan na tafi shagon wani tela na ga wani da hoton shi wannan mutumin a wuya da kyalli ya zo siyan fiye wata zai sha shekarun jiya ba su ba sa azumi shehu yaro roƙon mutu sai ko manya la hau wala quwwata illa billah a cikin suratul an'am waɗannan ayoyin duk wanda ya san su ya san karkarar wallahi ce sun kara masa imani da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam yadda annabi Ibrahim ya kai makura wurin basira da wawantar da kwakwalen al'ummar ke nuna musu abinda suke bautan nan fa shiriri ta ne har ya kai wurin da yake cewa inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen Allah sai ce mana wa qawmu mutanen su sun kai makura wurin jidali da kai kawo da bugawa a fada in fada hujjan ku ya kare ku koma a nada tabarman kunya da mai da hauka haka ya faru ko bai faruwa ya faru Allah ya ba mu labari a cikin suratul ah, anbiya da ya sassara gumakansu ya zo ya ce ai ga wanda ya sare shi ba kwa ganin su yayi mudu mudu ku tambaye su mana su ga muku waye kan kariya su in kanu yantikuna in suna magana Allah da kanke ce faraja'u ila anfusihim sai suka dawo hayyaci sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ke kai kuka gaskiya kun su kan a to kai ibrahim baka san ba sa magana ba ya za a yi mu tambaye su bayan ka san ba sa magana ba sa ji ce to yanzu ku kun yadda saboda basiran ku ta toshe ku bauta wanda bai da amfani a wurin ku annabi ibrahim ya yace atuhajjuni fillahi wa qad hadani za ku yi kai kawo za ku yi jayayya da ni A kan Allah madaukakin sarki bayan Allah ya shirya da ni wa kaifa a masu shirku na bihi wa kaifa a akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana yace yanzu kuna jin wai ni in ji tsoron waɗannan ah, bishiyoyin da kuka sassaka ko laka da kuka kwaba kuka yi mutum mutumi da su kuka shirya za ku zo za su kawo abinci ba wai ka su sa albarka kuma za su zo su ɗauki abincinsu ba wanda ya ci kuma wai an sa albarka kamar yadda masu bautan ɓeran nan da suke tallatawa suke suke cewa sai mutum ya dafo abinci sai kawo ɓeraye wata sa miki albarka ya zo da ruwa su sa miki albarka sai kuma suka fito tana tallata muku cewa a bautan tsera akwai albarka kai kuma in kaga tsera a gidanka me za ka yi sunansa ma wurin ka tsera barawo amma su kuma wai tsera Allah Allah ka shirya da Allah madaukakin sarki ya kwararo mana annabawa da manzannai guda da yawa mu kirga su bari mu kirgo su Allah maɗaukakin sarki ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi dai ko narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai wa habna lahu ishaqa wa yaquba كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون نعم قوما الله وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين كان شاهدوا وإسماعيل واليسع wa yunusa wa luta na goma sha takwas Allah ce wa kullum fabbalna alal alami dukkansu mun fifita su akan duk wani halitta wanda ba su ba sun samu daraja ko ba su samu ba to bari ku ji Allah ce wa min aba'i waɗannan da muka lissafo daga cikin iyayensu wa zurriyati bi ma'ana da iyayensu wa zurriyatihim da danginsu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahum mun zaɓe su a tsakanin iyayensu da zuriyarsu da ƴan uwansu Allah ya zaɓo su ya tantance su ya ce ku na zaɓa na fifita ku akan duk wani wanda ba ku ba Allah ya ce wa hadainahum kuma mu muka kiryar da su wa kiryar da su Allah ila siratin mustaqim sai Allah ke zalika hudallah wannan ko wannan shine kiriyar kiriya daga Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana shiryar da wannan shiryan wanda ya ga dama a cikin bayinsa sai Allah malaukacin sarki ce walau ashraku waɗannan da muka ambata sunan su goma sha takwas Allah yake da sun yi kafirci da sun yi shirka duk aikin da suka yi annabi nuhu shekara nawa na wa'azi 950 da duka Annaba wannan su zakariya su musa duk kai kawo da ya tsakaninsa da ne da fir'aun aka dinga yanyanka 'ya'ya fir'auna fi ce dukka waɗanda suka yi imani da annabi Musa la uqatti anna aydiyahum wa arjulahum min khilafin wa la usallibannahum ajma'in yake zan dinga yanyanka hannu daga kafaɗa za a cire hannunka a cire kafa tun daga maranka sannan a sa kututturen dabino yadda ake tsire tsire haka za a tsire su amma suka ce labari ba matsala yi duk abin da za ka yi inna ila rabbina munqalibun mun murga mun koma zuwa ga Allah azabanka da duk wani bala'i da ka mana murga, za mu jure kun ga duk irin bayan ba an halaka fir'auna annabi Musa bai huta ba ba ba wani halitta duk duniya ne taurin kan bala'i irin bayan huta ya ci gaba da fama da mutanensa ana saukan musu da abinci daga aljanna suka ce kai musa abincin ne ya yi mu haba kullum abinci daya ka duba ba daga aljanna ba za a kawo musu abinci su ci su more sun fara ɗanɗana abincin aljanna tun suna duniya kakanninsu amma suka ce kai su jira ala ta'amin wahilin ya ce mu haka fad'ulana rabbaka ba su ce na rabbuna ba so da tsabar renin wayo irin sai kai da ubangijin ka karuka amma ka gaya musu abincin nan ya ishe mu ba girmamawa ba to duk wannan kai ka wanda yi da mutanensa ka lissafa duk annabawa da za mu karanta tarihinsu ka dinga aunawa Allah ya ce da sun yi shirka la ba anhum ma kanu fa'alu ko ya amalu da duk abin da suka yi mun lalata shi za ku tashi zero gobe kiyama shi yasa wallahi malama ke cewa da a samu boka guda ɗaya a society gara a samu gidan karuwai ɗari saboda kai dai duk zanen da za ka yi dama kasan Allah ya hana kuma in ka mutu kana yi ka je ka haɗu da azaban Allah gwargwadon mai zunubinka amma dai ka san dai ka dan mutu da imani ko ba komai watan wata rana za ka iya yin katari da rahmar Allah amma mutum ya raba ka da imani wallahi ba karamin bala'i ba za ka ga suna kawo hujja ai ba su da fahimta ne ba shirka ba ne don kawo wali ai wali Allah ya ce man adali waliyan faqad wane ne a karanta maka Allah yake kan shirya maka yake kuni idan ka karanta Qur'ani babu inda Allah yake ji wali wani ko akwai kuma shi wali nan ya ce shi jikan annabi ne kuma in dai jika mutumin kirki ne in ka ce ba za ka bi jika ba za ka bi kakan mai abun fada ba kakan ki ba ne to ni na ce ba zan bi jikan ba ya je da walitakan shi Allah ya ƙara karama amma ni kakan zambi don shi Allah ya ce in bi ba an zauna lafiya ba duk wani kusanci babu wanda zai samu kusanci yadda waɗannan annabawa da manzannai suka samu kusanci zuwa gawa Allah amma Allah ce walau ashra annabi Musa fa Allah ya gaya mana wa kallama Allah Musa taklima shi yana magana da Allah ne kai tsaye amma duk wannan kusancin Allah ya ce walau ashra ko la hadu anhu ma kanu ya'malun kusanci da mutumin banza kai ka zama mutumin kirki ko uba ya zama kafuri. Allah maɗaukacin sarki ya sha da ya zama mai kuma ya zama dan aljanna yana faruwa ko babu yana faruwa sai Allah ke ce wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ta kalli duk bala'in fir'au da ya iddi'a'in allantaka malam imani da kafirci wallahi abubuwa ne mabambanta shi imani ya kunshi abinda baka taba gani ba kafirci kuma ya tattara ana so ka gani ko ba ka bane fir'auna saboda shi sun yi imani da abinda yake zahiri ne annabi musa yana gaya muku allah shine mai azurtawa shine mai fitar da tarrai, shine yana da aljanna da koramu ke gudana a ƙarƙashinsa daga nan allah maɗaukacin sarki ke kwar ke ce a'a wani ku ba kwa gani a mulkin yanzu ba ni ne nake mulkin misra ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga ƙoramu na gudana a ƙarƙashi na kuna kallo ga rafuka kuna noman rani indirect yana gaya musu shi yake controlling agriculture na na Egypt gaba ɗaya. ha afala tubsirun ba gani ne amma ana khairun min hada alladhi huwa mahin wa la yakadu yudi ya ce ana rabbukumul al'ala ba ta ishe shi ba in ma akwai wani allah to shi yana sama da wannan allah da mulki ya mulki lafiya allah ya bashi ga kuɗi ga wadata duk abin da yake so yana samu sai ce kai kai daga yau ma ba wani allah kawai ce shi ma alim min ilahi na ba wani abin bauta sai shi shi kadai kawai ya koma لا إله إلا فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين لألي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا قولي وإني لأظنه من الكاذبين دبت فرنان فرعون fir'aunan ما تسجد فيك إلى تنا من تنا تسلى ta وتشير da Allah tana ta har ranar da ya gane ya ke waye ubangiji zai a ubangijin da ya halice ka ya halice yanzu ba ke da shi Allah ba ya ke ina Allah kuma in Allah na da mata ne Allah na son ƴaƴa ne inda kai Allah ne da baka ban haihuwa ba kuma ba ta taba haihuwa ba shi yasa da aka tsinto annabi Musa ta ce mu rufa ma kanmu asiri mu rike gida ma ka ga ba mu taba haihuwa ba to Allah gaske ba kan haihuwa mana wani irin kisa Fir'aun ya mata yasa aka daure kafanta a cikin doki aka ɗaure wannan kafan aka kora su suka ɓare ta biyu amma kuma tana murmushi tun da ta ga wannan azabar ta ce rabbi menene ne inda ka bayyana ya Allah gina mun gida a wurinka a aljanna wa najjini min fir'auna wa ma'amali ka tseratar da ni daga fir'auna da aikinsa na barna da yake yi sai ga shi su suna azaba ita kuma ta riga ta ma shiga aljanna ba su sani ba Allah ya karfe ta sunan suna nan suna ta magangan jiki azaba ita kuma tana nan ta haura wurin ubangijinta idan kudinci na sa ko mutum yi imani ba wani zai iya tseratar da shi ya kai kusancin abdul muttalib da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai abdulmuttalib abu talib afwan abu talib ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi soyayya abu talib ya karfi renon annabi muhammad sallallahu alaihi tun yana ɗin shekara tara baban shi ya rasu kafin a haife shi da aka haife shi wacce ta fara renonsa suwaibatul aslamiyya ya zo ya koma wurin halimatul sa'adiyya bayan ya shekara biyu saboda albarka da ta samu sakamakon shayar da ke arziki ya karu sai ta ta roƙi mamar da ta ce don Allah ta ɗan kara mun shekara biyu mana ci gaba da renon shi ta ce ce an ba shi ta je ta sake renonsa shekara biyu yana da shekara hudu shine Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya yi tsaga kirjinsa ya cire zuciyarsa aka wanke aka mayar aka ɗinke wa zai wannan ba Allah ba yara da suka zo sai ta ji tsoro sai ta koma da shi wurin mahaifiyarsa mahaifiyar ta tafi ziyara wurin yan uwan baban a madina wurin dawowa ita ma ta mutu aka ɗauko shi aka dawo da shi wurin renon abdulmuttali yana da shekara shida lokacin ya zauna a hannun abdulmuttali shekara biyu shekara na takwas ko sannan abdulmuttali biyar kakansa ke sai ya koma wurin ɗan uwan babansa abu yana da shekara takwas yana da shekara tara abdulmuttalib ya ɗauke sa suka za su tafi kasuwanci a syria suka haɗu da wani wanda ya san reverend father ne bahira reverend father sai kira shi ya ce masa ina waye baban wannan ya ce ne ya ce a ah, ba kai bane ba shi ya ce a ah, ya shi da ɗansa zai ce masa ya ce a ah, na mun karanta a littafin mu maraya ne da a zai girma bai da uba to da ka gaya mun gaskiya waye baban shi ya ce tabbas baban shi yaron ku kai waye na shi yake ni ni kawunsa ne sai ce to goma da shi gida to da akwai waɗanda in suka ganji suka gane a cikin laraba ya fito za su nemi su kake shi to da su suna nan suna jira ya fito daga zuri'an gudawa. abu talib abdul eh, abu talib shi ne ni manzan Allah sallallahu alaihi sallam har ya girma har ya zama manzo duk abin da za a mata yace ba wanda ke taba shi in ana so a zauna lafiya to ko hararan shi kar a yi bai bi musulunta ba kai wata rana manya-manyan ƙwaraitawa sanadin ƙwarai suka ɗauko taurayi tambale da ɗa suka zo wurin abu talib suka ce mata yanzu ga wannan ɗantun da kana tunanin ɗan ɗan ne yanzu in ka ba mu shi muka kashe shi za ka zauna ba ka da ɗa to ga wannan ya zama ɗanka ka ba mu shi tun da yana yanki mu alihatina yana zagin allolinmu ya ce gumaka ne ya ce ba su da amfani ya ce mu barki mu zo mu bautan wani wanda ba mu taba gani ba abu talib ya ce bi sama ta kulibu ya kai amma ba ina ganin kamar ba ku da hankali ku ba ni ɗanku da raina ni kuma in ba ku ɗana ku kace ni hawa ai rainin wayan ya yi yawa ya sallame su da munazarin yi yawa ya zaunar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wannan abun ba za ka bari ba bayanan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miki wanda ba shi bane topic din mu karshen ya ce je ka kai wallahi babu wanda ya taba kan matukar ina rayu har in yi filo da ƙasa ba wanda ya isa ya taɓa ka amma ya zo zai wuce yana ya anni qul la ilaha illallah yake wannan karka ce ma muhammadu rasulullah ka ce la ilaha illallah kawai zan tsaya a gaban Allah ya bani ceton ka gobe kiyama yana son shi ko baya son shi saboda shi ma ya nuna masa soyayya ya nuna masa jin kai ya nuna masa tausayi amma haka ya mutu babu imani annabi ya mutu yana kuka kuka na damuwa Allah madaukakin sarki ce masa kai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama Allah ne ke shiryar ba ka shiryar da wanda kake so ya shiryu amma Allah ke shiryar da wanda ya ga dama wa ma ala rasuli illa al balagh naka ka isar da manzanci ne kawai waye zai karɓi musuluncin ba ruwanka yake zan ci gaba da roƙa mai gafara shi ma Allah yake daga yau kaka ƙara roƙa mai gafara don ban yi alkawarin wanda ya mutu arni zan gafarta da shi ba la haula wala quwwata illa billah fi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli duk kusancinsu in dai mutum mumini ne kai kuma annabi ne dan uwanka ko babanka ko mahaifiyarka ko waye naka duk ka da shi ya mutu yana arne ka ce Allah gafarta miki manzo Allah madaukakin sarki ce ba a haka walau kanu uli qurba sai Allah ya tuna miki mai sai daya ka ji wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawa'idatin wa'ada ha'iyya falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra alayhi shi yasa a suratul mumtahana Allah ya sake gaya mana laqad kana lakum laqad kana lakum laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu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 shi ma da yace zai roki gafaran amma sai da yace fa ba abin da zan yi maka gaban Allah ko da kiyama waɗannan fa annabi Ibrahim khalilullah ala al-ard su biyu ne su kadai khalilan Allah daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya ce ba abin da zai iya ma ma'aikinsa a gaban Allah gobe kiyama amma kai yau a ce maka wanda baka ki ba baka taba rayuwa tare da ki ba kuma bai rayu karnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi yace khairul khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ya zo bayan rasu manzon Allah da shekara dubu da ɗaruruwa zamanin kima akwai bidiyo da kyamara duka amma zai ce maka wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila wutan kuma ka yadda to an bi haka ne duka mu ma aljanna ne wai bai taba ganin wutan ki ba dan Allah ba ku taba ganin ya to an ce duk wanda ya taba ganin shi ko ya so shi ko da bai taba ganin shi ba zai shiga aljanna to an mu mun taba ganin shi kaga muwa ba mahajubai ba kenan la haula wala quwwata illa billah eh wai li annani khalifatun fil jannah ga annabawan Allah ba manya-manya suna gaya wa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan duk da ma soyayya da Allah ya hana shi amma tun da babu makawa sai ya shiga wuta tun da ya mutu ba imani ya roƙi Allah su sassauta mai azaba abu tsalifa azaban shi takallin wuta za a sami shi amma kwakwalwar shi na tafasa ne da wuta saboda ya ce mace manzan Allah bai hana shi shiga wuta ba sai ka Allah ke sa'ala tajirin bi azabin waqi'a lil kafirina laysa lahu ai kana mutuwa kafiri shikenan magana ya kare Allah ka hana mu ciwo wallahi duk wanda zai yi abin da zai raba ka da imani gara ka yi hasarar komai a duniya ka mutu da imani don Allah ya ba ka komai a duniya ka mutu arni yanzu ga annabi nuh alaihi salam yana gaya wa Allah ya tuba Allah ya yafe shi, saboda ya tambayi Allah cewa ɗansa yana daga cikin mai iyalansa Allah ce ba shi saboda ahlinka su ne ƴan uwanka wannan kuma ba shi yake nuna idan kana da iyaye waɗanda ba musulmai ba ba su cancanci biyayyanka ba wannan ba haka ba ne matsayinsu na iyayenka yana nan shi yasa ma Allah ya ce ko da mutum ya musulunta babansa sunansa komin kowane irin suna ke da shi Allah ya ce du'uhum li aba'in saboda girman su da darajar su na son haife ka ko da sunan babanka katako kai sunanka Abdullahi haka ka ce Abdullahi ibn katako kai ka jaranta kenan kuma dole kai hakuri ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya dace da mu annabi nuhu ya roƙi allah madaukakin sarki bai gafarta mata kan abin da yi ba tare da ilimi ba allah madaukakin sarki sai ce ƙila ya nuhu huliku bi salamin minna قيل يا نوح اهبط بسلام منا wa عليك وعلى أمم معك ربهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء والعاقبة للمتقين Allah madaukakin sarki ce kila ya nuhu bisu bi salami minna Allah ya ce wa annabi nuhu alaihi salam ya ya kai nuhu to ku sauko da aminci daga gare mu ku ji Allah madaukakin sarki daga wannan jirgin dama ya mun ce Allah madaukakin sarki ya ga mana sun tsaya akan dutsen ne judi ko Allah madaukakin sai ce ku sauko daga wannan jirgin da aminci daga gare mu wa barakatin alai da kuma albarka albarkatu masu yawa a gare ka wa ala umamin min ala da kuma waɗannan al'umma ta mumire waɗanda suka yi imani da kai wa umamun sanumatti'uhum thumma na minna 'adabun alim al'ummomi kuma waɗanda za su zo bayanka waɗanda suka kasance waɗanda ba su imani ba sanumattinuhum za mu jiyar da su jin daɗi a wannan duniya za mu ba su abun more rayuwa na jin daɗi ɗan kaɗan duk abin da suke bukata za mu ba su sun maya masu minna azabun ali sannan za mu ɗanɗana musu azaba daga gare mu azaba mai radadi ai dukkan mu mun yadda daga tarihin annabi nuhu cewa wanda ya kafirci ya mutu a kafirci me zai same shi azaba mai radadi sai Allah ya kirka min ambayi da bai da shi hadi ai wannan labarin da muka baka na nuhu da jama'a da ruwan tufa da irin halaka da muka mutu yana daga cikin labarai wanda baka san shi ba na gaibi Don Allah ya fassara mana anba al-ghaibi din sai ce ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada da kai da al'umman ka ba san wannan labarin ba kafin yau da muka baka labari kenan ba dan Allah bai wa annabi Muhammad labari ba za mu san labarin yadda abin ya faru ba za mu sani sai na ya zama me gaibu yanzu da muka sani ya zama gaibu a wurin mu muna karanta qur'ani muna ji aiko Allah ya turo musu tufana ya halaka su a ah, mutanen annabi har mun san ki har muna sawa ƴaƴanmu da ƴan uwanmu san sunan ne nu saboda shi mutumin kirki ne duk wanda ya sa wa ɗansa sunan nuhu yana so ya zama mutumin kirki ko mutumin banza mutumin kirki saboda shi ne ne mutumin kirki ne kuma ina muka sani a qur'ani ke sa ranar jakin alkiyama aka tambaye shi wane ne shedan ka na karisar da manzanci zai cewa al'umman annabi muhammad mu kuma aka tambaye mu a ina muka sani sai mu ya allah a littafin ka alqur'ani mun karanta ya isar sun imani kuma an halaka su ka san shi arni har filin kiyama bai yadda ya shirka a duniya ba malam har za a baki littafin ce ce ya Allah wannan ba ni na aikata ba to ko kana da shaida ce eh ce a kawo mala'ika ta ah, Allah waɗannan aikin ka suke yi la haula wala quwwata illa billah Allah ce ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hada fasbir dan haka kai hakuri irin wannan abun ya faru da annabi nuh duk abin da su abu jahal suke gaya maka su walidu suke gaya maka kai annabi muhammad sallallahu alaihi sallam su abubuwan da suke gaggaya maka na bacin rai kai haƙuri ƙarshe mai kyau yana ga masu jin tsoron allah allah ya samu da cikin masu jin tsoron allah abinda muka faɗa ne dai allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure allah ya fi mana هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك